wasu daga cikin iyayen yara da jama'ar unguwar runjin sambo kenan sa'ad da suke zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewarsu a kan matakin gwamnatin jihar sokoto na rarraba filin da ke jikin ginin makarantar jeka ka dawo ta 'yan mata ta muhammad zako da kai unguwar ta runjin sambo ga wasu ɗaiɗaikun mutane domin giggina shaguna wanda tuni aka soma duk da yake gwamnatin jihar ce da kanta ta bayar da filayen domin kyautata babban birnin jihar da kuma bunƙasa sha'anin kasuwanci Iyayen yaran suna ganin wannan matakin wata babbar barazana ce ga tsaro da tarbiyyar 'ya'yansu mata da ke karatu a makarantar. Alhaji Ibrahim Sokoto shine mukaddashin shugaban kwamitin iyayen yara da malaman makarantar. Wani al'amari ya faru ne kamar dai sati ɗaya da suka wuce. Kwaram dai mu iyaye ta hanyar kawo yara da muke mun zo mun tarar da kawai ana gine-gine wurin an yi foundation ana so a ci gaba da aiki. muka tuntuɓe hukumar makarantar cewa ita ma ba a sanar da ita ba a takaice dai muka ci gaba da bincike har muka gano cewa dai wasu 'yan siyasa ne aka rarrabe ma wuraren da sunan shaguna ana so a da wurin kasuwa wanda mu kuma muna tunanin cewa idan an kai hakan ga gaskiya bai kamata ba da farko makarantar mu dai makarantar mata ce ko babu komi tarbiyyar yara mace yarinya mace ta hi tsauri bisa ga tarbiyyar namiji ko babu komi muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi su. gine-ginen da ake sauran makarantun ne babu inda muka taɓa ganin ayi a makarantar mata yanzu hakan ga leburorin makarantar ma har sun fara kiran 'yan matan suna maganganu da su leburorin da kama gina gine-gine makarantar muna da tabbacin cewa hukumar makaranta ta tabbatar mana cewa har an fara punishing ɗin 'yan matan da ka biyo wa suna wucewa laborori na kiran su to haka ina ga kenan an waye gari lebar ya gama aiki har an saka aiki cikin shaguna har an kai ga shaguna ana samun wani abu wanda kyalikyalin da mace ka iya kallo ne saboda haka mu muna ganin cewa in ma approval din da an ka ba su na gaskiya ne tabban tabban su ne to gaskiya mu dai jama'a don mu ake yi to muna ganin cewa bai kamata ba hukumar tsara birnin Sokoto da kewaye ce da ya ta da filayen a hukumance to amma kuma babban daraktan hukumar Sani Bunu Yabo duk da yake yaki amincewa a dauki muryarsa ya ce sun bayar da filayen ne bisa umarnin ma'aikatar su ta filaye da gidaje ta jihar to kuma da aka tuntubi kwamishinan filaye da gidaje muhammad bello abubakar gwaiwa shi ma ya ƙi yayi sharhi akan matsalar sai dai a ta bakin jami'in watsa labarai na ma'aikatar isa shuni kwamishinan ya ce zai yi magana ne kawai idan ya je ya ziyarci makarantar domin ganewa idan sayar da lamarin yake a nasu bangare kuma waɗanda aka rarrabawa filayen sun musanta ƙorafe-ƙorafen iyayen yaran inda suke zargin cewa da wata a ciki alhaji haya ibrahim sokoto shine shugabansu to wannan korafi ɗaya na suka yi amma ba gaskiya ba ne mu yin shaguna nan wurin zai ma ƙara ma makarantar security ai ga yanan nagarta lokacin kowa ya san na ake ɗokan matan aure na ake appointment da su amma da aka yi shaguna aka samu security kowa bai koma tsaya ba sannan makaranta da annan da suka magana ta 'yan mata day school ce je kaka dawo ƙarhe ɗaya kowa na gidansu sannan mu zama mu wurin nan ma alheri na gare su saboda zai hana a sace yara ko a ɗora wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba amma su a ganin su idan wurin ya zame kasuwa watakila wannan zai iya hada wata hulɗa ko kuma dangantaka tsakanin 'yan makarantar da kuma watakila waɗanda suke waɗannan shagunan ganin cewa yanzu haka sun ce an fara ire-iren waɗannan ah, dangantaka tsakanin leburorin da ke aikin gina muku shaguna da kuma su yaran ɗaliban makarantar wannan zance ne mara tushe saboda duk kasuwa ce a wurin idan ka tiba tsakanin wanga wurin da ka ƙetare titi kasuwa ce wanga dai kawai zance ne na ra'ayi idan baka ra'ayin ci gaba wanda gwamnati ta kawo to duk hanyar da za ka bi ka kawo cikas ko ka kawo wani na kasu gare shi ka sa mai sai ka sa. To ko yaya masharhanta ke kallon wannan badakalar? Hajiya Laraba Dattijo ita ce mataimakiyar shugabar Majalisar Mata ta ɗaya ta Najeriya kuma shahararriyar 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama musamman mata da yara ƙanana. Lalle wannan magana a cikin ɗaya daga cikin mitin da muka yi wata ta yi magana kama da wannan zance. a makarantar mata ne bai kamata ba saboda me saboda abinda da security yake a ciki a yau ko a jiya ma bare a yau sai dai in akwai yadda za a kafa matakin tsaro sosai kasan daga ƙin gaskiya sai bata ni na sani kai ka sani wani ya sani abin yau yake ciki kuma duk wanda yake da da da ya san irin abin da ake ciki ya san abin yau yake ciki in so sabo ne inda akwai wani guri me zai hana a ba da wani filayen a wani guri sai lalle a nan abin da ake gudu ka san kwayan wake guda shi ka bata iri daman tarbiyya daga ƙasa shine ake bi har ya zan mutum ya tashi da shi saboda abin nan da ake gudu in har dai ana yi shi a nan to aka gani yaro ya lalace kenan